Bismillahir Rahmanir Rahim. Babi na ashirin da biyu. Haba matata kuka kuma don Allah ki daina. Ki daina please. Ya sa saman nawa. Rantsatsiyar sun ba mai inganci ya ɗora min. Wani madanni ya danna kujerun suka sake kwanciya tamkar gado. Ya kwantar da ni yana kallon fuskata na rinta idanuwana da sauri. Fatima na kasa rabuwa da ke. tamkar a ce na rabu da zuciyata ne ina son ki Fatima ina son ki magana yake a hankali yayin da hannunsa ke kara kaina a ilahirin jikina na kasa cewa komai ya kashe ni da salansa kwanciya ya ɗora ni akan ƙirjinsa yayin da hannunsa ke shafa gadon bayana Fu'at ne na jiyosa yana ba wa direba sallahu lalle ya zo ya ɗauke ki. Kin san gwaggwace ba lafiya duk kowa yana masarauta. Shi ne sai na aiki direban ni kuma na zo ɗauko ki da kaina. Ina son ki kuma na yi misin ɗinki sosai. Mai yasa kika daina ɗaga wayata? Mm, faɗi matu. ki mun magana don Allah. Na kasa amsa mashi, wayata ce ta cece ni da ƙarar da tai. Nan da nan na miƙe da sauri ina gyara zub ɗin rigata da makwatar ke neman zare shi. Eh, eh, eh, eh hello ya Eh, eh, eh mun taho da sauri na katse na jefa a jakata. Kai ni gida please. Sai kin mun wani alkawari ɗaya idan ba haka ba a shirye nake na juya kan wata hamburgarin nan a neme mu a rasa wallahi. Menene? Kullum zan dinga zuwa shukul ina ganin ki. Saboda me? Jiyo da fuska ta yi shumbaci saman hanci na saboda ni mijinki ne har yanzu Fatima. kuma ki taimake ni ki dinga saka babban mayafi a daina saka jan baki gaskiya ban aminta ba sannan turaren ki ya zama mara ƙarfi a'a oketum yanzu za mu bar garin ganin zai fice na samu kaina da kamo hannunsa na amince janyo ni ya sake yi ya matse ni a jikinsa kar ki bari a raba mu na miki alƙawarin nuna miki ƙauna da ba namijin da ya taɓa yi miki zan shayar da ke zumar da zaki alfahari da samuna a matsayin miji Ina ƙaunar ki Fatima, ƙauna marar gaurayi, ƙauna mai ɗauke da tsantsar kulawa da kyautatawa. Allah ya yi miki albarka ya kuma dasa miki ƙaunata a zuciyarki ko da ƙwayar zarra ne. Ba zan taɓa daina ƙinki ba Fatima, yana ƙarasa magana ya samu nasarar haɗa bakunan mu waje ɗaya. Saƙonnin sumbarsa ke isar min mai ɗauke da tsantsar ma'anar da na kasa ganewa. haɗe da janyo mayafinta ya yafa mata, ya zaro cishu, ya goge mata hawayen da ke zuba a idanuwanta. Sannan ya buɗe ƙofa ya koma gaba mazaunin direba ya zauna ya ja motar bakinsa ɗauke da addu'a. Gab da shiga masarauta ya tsaya direban da ke cin tsallaken titi a tsaye yana ta kalle-kalle da alama shi yake jira. A nan ya fakin ya fice daga motar yayin da direban ya shiga ciki ya ja motar zuwa cikin masarauta. har direba ya shiga ya ja ban daina waiwayen gefen da ya mukutar ya fita ba Ya tsana na saka akan kan leɓe ina mai zagaye leɓe na da shi ta cikin miro na hango direba yana ɗan satar kallo na hakan ya sa na janyo makeup miro dina da ke gaban zub din jakata dan bakin da ya mukutar ya tsotse ne bai ƙarasa gogewa ba akan kunci na kuma na rasa yadda aka yi dan bakin ya koma kan kunci na da sauri na shiga gogewa Na matsa daga can gefen kujera ta Owners na shiga gyara ɗaurin kwali na zuwa daidaita zaman rigata da sauransu. Kunya duk ta kama ni. A haka muka ƙarasa shiga cikin masarauta, zuciyata na ta tunano abin da ya Muktar ya min. Kai ba ka ce zai aikata irin wannan abun ba, sai ka ce a fim. Ni dai ko da direba ya ƙarasar da fakin motar a sashin baba, Da sauri na buɗe hancin motar da fita ina mai gyara zaman jakata da ke saƙale a gefen kafaɗata. Motoci ne kala-kala a wajen adana motoci da ke ɓangaren mai martaba sarki Adnan. Na san kuma duk an hallara 'yan dubiya ne da suka zo wajen gwaggo. Kaina a ƙasa na shiga sashin baƙi na ɗauke da sallama. Gaba ɗaya a kunyace nake gani nake tamkar ana ganin abin da ya mukutar ya aikata min. Anta A'i da Anta Amina ne a bakin ƙofar babban falon da ke sashen. Suna yi wa wata mata rakiya da nake kyautata zaton makusanciya ce a su. Ni dai ban san ta ba da 'yan uwan da yawa. Fatima na'am na amsa wa matar da ta kira sunana bayan na gaishe da su. Na rasa taya aka yi mata sanni. san ni. Baki san ni ba ko? Girgiza kai ne idan ban san tan ba gaskiya. Ƙanwace a wajen Goggo, ita da Goggo first cousin ne. Anta Aminatu ta faɗa tana murmushi. Ba ki ga kamar tasu ba, Anta Aisha ta tambaye ni tana dariya. Ɗan murmushi na iya eh, gaskiya suna kama kam sunanta Yafindo. okay na faɗa a kunyace cikin haka sai ga ya mukutar yana tahowa. Duk na dabarce, ina jiyo matar da su Anta suka ce sunanta Yafindo ta ce. A ɗan halas, yanzu nake maganar ka. Na ce na zo har zan tafi ban gan ba. Ni dai na kasa cewa komai, na tsaya a tsaye ina kallon su. Ta kalle ni ta kalle shi tana ta murmushi. Tare kuke ne? Wani tari ne ya taho da ta faɗa haka na shiga tattula shi ina buga na. Tare da wa matas da amaryar da kayo min mana. Wani kallo narkakke ya watso min yana jin ƙasar leɓensa yana cizawa. Wa ai ke ce amarya kuma uwar gida. A'a wannan daɗin baki ne kawai bayan da ka taho ina ta wage baki ina murmushi amma gaba ɗaya hankalinka da idanuwan kana kan amaryar taka kaɗai. Ni dai gaba na ɗan fara yi bayan na ɗan durƙusa da kaina na mata sallama. Zo ku raka ni mota mana Aminatu ku koma ku. Na gode Allah ya albarka. tamshi kenan yafin da Allah ya huta gajiya. Mun gode ƙwarai Yafindo, Allah ya bar zumunci. Amin ya rabbi, ta amsa musu yayin da suka koma cikin sashin ni kuma ni da ya mukutar muka tafi mata rakiya. Suna gaba, suna tafiya shi da ita, ya riƙe mata jakarta ni kuma ina daga bayan su. Har wajen motar da direban ta yake jira muka yi mata rakiya, na sunkuya na mata sallama fuska ta ɗauke da murmushi. Na gode yayata, Allah ya yi miki albarka. Amin ya findo, to mai gidan na tafi. A sauka lafiya ta ƙarfan, Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana mai amfani. Amin amin, Allah ya daidaita tsakani, Allah ya muku albarka. Ta ce, damu tana mai ɗaga mana hannu. Direban nata ya ja suka tafi. Jiyawa dai da sauri na koma don sauri har da harhaɗewa nake yi sai ka ce za ki tashi sama. Fatima mai haka? Mm. Da sauri ya cin mani ya riƙo hannuna cikin nasa na fizge ya sake danƙo hannun. Don Allah ka ƙyale ni, na ce da shi ina mai waige-waigen gefe da gefe kar a hango mu. Sakin hannun yayi yi ɗan rankwafo har ina jiyo bushin numfashinsa mai ɗumi a dodon kunne na. Ki min kis. Matsawa ne da sauri har ina tuntuɓe na wuce shi da sauri na riga shi shiga babbar ƙofar kenan da za ta sada ka da babban falon. na jiyo hannunsa cikin nawa ya fisgo ni sauƙi mana fatima ki daidaita kanki idan kika shiga a haka za a gane kamai. da sauri na ɗora na kan leɓe na yanayinmu na ɗazuna ci gaba da dawo min cikin kaina hannuna ya ja da sauri ya rakaɓar da ni a jikin wata ƙofa take a deep breath fatima and pretend we never meet kar ki nuna alamun mun haɗu mana amma yadda yake aktin za a gano da wani abun a ƙasa ka bari please na shiga ture shi daga jikina ke ta ce Fatima ka ya isa nutsuwa nake son ki kawai ya ƙarasa faɗa yana mai zara gashin idanu ɗaya da ya zazzago zai shiga idanuwana Ya Muktar, na jiyo muryar Mubina tana kwarara masa kira daga can cikin falon. Motsin tafiyar takalman tana takowa zuwa hanyar fita. Yana ina ne, yanzu fa sa'anta Aminatu suka ce zai shigo, ta ci gaba da tambaya tamkar tana magana da wani daban. Ɗan ture shi na yi can gefe, na gyara zaman mayafina. Wutsiyar hannu na ya sake riƙowa, na zare shi a hankali. Ka ƙyale ni please. Na fice kawai daga ɗan tsokokin korido ɗin da muke. Karo muka yi da ita ta yi baya tana ɗan ƙaƙaro murmushi kamar gaske. Fatima, Mubina, kin ga baby boy please. Oh, sorry ya Yana can na nuna mata inda yake a da yatsa ne gaba abuna. Mubina tana leƙawa ta hango shi ya tokare yana latsa wayarsa. Tana zuwa ya yanayin fuskarsa. Ya aka yi? Laifi ne. Na yi laifi don na zo wajenka? Na yi laifi don ban gan ka ba na damu na zo ka? Ɗan girgiza kai kawai ya yi alamun a'a ya gitta ta ta ya fice daga kwarido ɗin. Sai ka ce mai ya. yana gaba tana biye da shi a baya cikin sassarfa. Haka suka ƙarasa shiga babban ɗakin da ke a matsayin na Sarki Adnan wanda a halin yanzu faɗi mata ke zaman jinya a cikinsa. Tafkeken ɗaki ne mai kama da babban falo, ya ji komai masha Allah. Don kujeru ma set ne a ɗakin, haɗi da dining area duk a ciki, komai ƙirar royal ne da ya ja kuɗi ya ƙoshi. Kafaɗa da kafaɗa haka Mabina ta ja sassarfa suka shiga ciki da Muktar. Wanda a lokacin ban daɗe da shiga ba, hana nemi waje na zauna bayan na gaisar da goggo, na ji a jikinta. Sai kuma na bi ilahirin kowa na gaisar da su na nemi wajen zama gefen Sultan ɗan ƙanwar ma. Ko da Muktar da Mubina suka shiga idanuwansa bai sauka akan kowa ba sai Fatima da ke duba sikirin na wayar Sultan suna murmushi. Ran mukutar ya kai ƙololuwar ɓaci ya nemi waje daga setinsu yana jefa Fatima hararar da bata san yana yi ba. don a lokacin ma hotunan kammala yunibasiti ɗin Sultan take gani yana ba ta labarin makarantar da komai. Da yake yana da abin dariya, hakan ya sa Fatima kan ɗan rufe bakinta da tafukan hannuwanta da suka sha lalle ta ɗan yi murmushi. Yayin da Mukhtar ya cika ya fam tamkar zai fashi. Ji kake ya ja dogon tsakin da ya daɗe yana maƙale da shi a maƙogwaro. San bai san takaici ya sa ya fito fili ba sai da sarki Adnan ya ce da shi. Kai kuma ya aka yi ana zaune kalo za ka ja tsaki? Shosa ƙeyaye kunya duk ta kama shi ya sato kallon Fatima da Sam Sultan ya ɗauke mata hankali suna hira bata san ma makutar wani hali ya shiga ba sam. Fu ya miƙe tsakiyar tsakiyarsa tamkar zai doke su, Sultan ya matsa yana dubansa. Mukutar ya aka yi? caji zan jona ya ba shi amsa ƙasan maƙoshi wai caji saboda tsabar bai san abin da zai ce ba babu soket a nan ko ka fara makawa ne a waccan gefen kujerun suke mahaifinsu adanan ya ba shi amsa ke ungojo namun wai ashe da ni yake san ban sani ba sai da ya sultan na ga ya miƙa masa hannun kawo na jona maka ita za ta jona riƙe Ni abin ma mamaki ya bani, na karɓi cajar da wayar na isa ga soket ɗin da ke can wajen ƙafar ma da ke zaune ta miƙe su. Ina zuwa na jona zan juyo, na ga ya zauna a kusa da yaya Sultan ɗin tamkar zai koma cikinsa. Ya kuma shingiɗa ya yi zaman ƙasaita, ya ba baki yadda ba wanda ya isa ya sake zama a wajen. Ja baya na zauna kusa da suma, yayin da wayar yaya Sultan ke hannuna. Zan miƙa masa ya alamar na bar shi na ƙarasa kallon hotunan da faifayen bidiyoyin na shagalin bikin gama makarantarsu. Duk abin nan da Fatima ke yi da wayar Sultan, Muktar na hankalce da ita, yayin da baki ɗaya duk wani natsuwarsa ya tattare ya ɗora a kanta. Gefe ɗaya kuma takaicin Sultan yake ji tamkar ya turmushe shi. mukutar ka ga wasan barka da aka yi na daren shekaran jiya? Sultan ya tambaye shi fuskarsa ɗauke da murmushi. Shiru mukutar bai amsa shi ba don baki ɗaya bai san me yake cewa ba. Sultan ya sake ce da shi, Magana nake. Me ya wurga masa wani kallo mai tsantsar ɓacin rai da takaicin tambayoyinsa. kai na har wani sarawa ya fara yi, agogon da ke ɗaure a wutsiyar hannuna na kalla. Ganin da ɗan sauran lokaci sai na janyo filo na kwantar da kaina. Cikin ƙanƙanin lokaci ko bacci ɓarawo ya sace ni. Ni dai ban farka ba sai ji ne ana bubbuga min ƙofa da sauri na miƙe na buɗe ɗakin. Baby kin tashi? Ma bacci na yi sosai. A'a kin yi bacci fa ba laifi kam don su Adnan sun zo ma sun tafi. Har zan ta ki gwaggwata ce a ƙyale ki. Wata hamma ce ta taho min na rufe bakin. Lallai na sha bacci. Bari na yi brush sai na zo. eh da sallah ma lokaci har ya gota. Kai, ai kuwa ga shi nan bari na yi yanzu. Komawa ta yayin da ni kuma na juya cikin ɗakin. Ban ɗaki na faɗa na yi wanka haɗe da brush da ɗauro alwala. Sallah na tayar. Bayan na idar na ɗauko Ƙur'an na karanta ayoyi biyar ɗin suratul Baƙara kafin na rufe Ƙur'anin ina mai karantowa Allah buƙatuna. ƙasan na sauka, tun daga bene kake jiyo ƙamshin abincin da ya gauraye da na gashin kaji. Wajen gwaggo na fara zuwa, tana daga kwance akan kujera kanta a sama. Yayin da hannunta ke ɗauke da carbi tana ja, goggo barka da dare. barkan mu dai Intisar, ya jikin naki gwaggo? Jiki da sauƙi mun gode Allah, Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana gwaggo. Amin da imanin Allah, amin ya rabi, ki yi haƙuri intisar. Akan me gwaggo? Akan yara nan da yake ɓata lokaci wajen baki takardar ki. Ɗan murmushi ne ni kaɗai kaina a ƙasa, ina wasa da gashin jikin Arabiyan kafet ɗin da ke falon. Ki yi haƙuri kinji zai baki, to gwaggo. Na sake amsawa dab da ita, na shiga matsa mata ƙafafuwanta. Godiya nake intisar, Allah ya albarka, amin goggo. Na ɗan jima ina matsa kafafuwan ƙafafuwanta har barci ya ɗauke ta tukun sannan na koma ɗayan falon wajen ma da ke zaune tana duba wayar hannunta. Ga abincin can bebi ba ki ci. Toma. ma, kan danin na isa nan da nan na ɗebi komai yadda zai ishe ni na shiga ci. Sai da na ci na tukun sannan na ɗaurayo bakina na koma na zauna. Lokaci zuwa lokaci na kan leƙa na gano ko gwaggo ta farka. Komawar da na yi na uku na tarar ta farka zuwa ne na taimaka mata ta zauna. Ko da ba ta zo abinci kawai ta zubo wa gwaggo tana ci da ƙyar da ƙyar dai. Daren ranar a nan muka rashe wajen gwaggo sai da Fafa ya dawo daga asibiti tukun sannan na basu waje na koma ɗakina. Research na ɗanyi a kwamfuta kafin na ɗaura alwala na bi lafiyar gado. Masarauta. A tsugunne yake an rakuɓa daga gefe kansa a ƙasa, kallo ɗaya za ka masa kasan yana cikin ƙololuwar tashin hankali. Yayin da gefen hagunsa kuma mami ce a zaune, kujerar da ke kallon tasa kuma Mabina ce ta zuba gurfane tamkar mai neman gafara. Magana nake maka kayi uwar watsi da ni ko? Tuba nake ranka ya daɗe. Ka je ka ba wa yarinyar nan takardar ta na gaya maka. Sai maganar aurenka da Mubina. Baba ina neman wata alfarma don Allah. Ina sauraron ka. Ina ƙaunar Fatima baba ba zan iya rashin ta a tare da bai ƙara ba sarki Adnan ya ja dogon tsaki ya sa ƙafa ya hamɓara kofin da ke kusa da shi tamkar shi ya masa laifin. Ka yi haƙuri Baba, kar na kuskure na sake jiyo kana wannan batun. Tuba nake, amma a sake min afuwa. Ni ba zan iya auren mu bina ba Baba, na haƙura. Shiru yayi da ya kammala faɗa, yayin da Sarki Adnan shi ma bai ce masa komai ba. baka da hankali ne Muktar, Mubinan za ka fasa aure. So kake ka ɓata mana zumunci da ‘yar uwata, menene haka Muktar? Ita ko Mibina ma kasa cewa komai ta yi. Sai jujjuya kai take yi cikin tsantsar tashin hankali. Yin kansa Mami ta yi tamkar za ta haushe da duka, Sarki Adnan ya dakatar da ita. Can ya nisa kafin ya ce, Allah ya zaɓi abin da ya fi alkhairi, in dai hakan zai kawo mana natsuwa gwara a fasa ɗin. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allahumma amin ki yi haƙuri Zainab kar a tursasa shi garin gyaran zumunci a zo ya sake ɓaci. Gwara ya nemo wata bare daban da ba ta dangin ba. Allah ya sa haka ne ya fi kaira, amin takawa kawai ta ce. Cikin takaici da ya cika ta kasa cewa komai ta tafi ce daga ciki. Mubina ta bi bayan ta hawaye ɗaya na bin ɗaya, mukutar ya risina yi wa mahaifin nasu sallama. ya kuma miƙe ya fice shi ma zuciyarsa na ayyana masa abubuwa da dama. Federal University birnin Naka. A daddafe muka ƙarasa lectures ɗin farko sai interval na awa biyu. Sai kuma a huɗu zuwa shida da za mu yi last lecture ɗinmu na ranar. Wayata ce ta fara ƙara daidai lokacin da na yi hanyar Central masquee zan yi sallah na ci abinci na ɗan huta. kafin lectures ɗin ƙarfe hudu, Hello, na matsa airport ɗin kunne na ba tare da na duba sunan mai kiran wayata ba.